يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a goma ga watan sha'aban hijira hudu. wanda kuma ya yi daidai da uku ga watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da uku muna cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawan nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitab manaqibul ansar littafi ne da ke bayani akan matsayi da darajoji na al-ansar sune mataimaka annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi babi na 41 babu hadisul isra wa qaulillahi ta'ala subhanallazi asra bi abdihi darasi na 500 da tamanin da shida kenan za mu gabatar cikin wannan yammacin da iko Allah. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف رحمه الله باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي ya بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد da قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث نوعين عن ابن شهاب قال حسن ابو سلمه بن عبد الرحمن قال سمير بن بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحج فجعل الله لي بيت المقدس فكذبت اقابلهم عن اياته وانا عبد اليه باب حديث الاسراء wannan babi yana magana ne akan hadisin da ke magana akan isra al-isra shine tafiyar dare kamar yadda laraba ke cewa asura tafiyar dare kenan daga masallaci mai alfarma makka zuwa masallaci mai alfarma da ke baitul muqaddas ko baitul muqaddis wa qawlillah da kuma fassarar cewar Allah mai girma da ɗaukaka subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla cewa subhan tsarki ya tabbatar ma ubangiji da ya aiko bawansa da ƙarya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu ƙurashawa kamar yadda wasu ƙurashawa suka ƙaryata saƙon da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shi shine Allah ce a subhana tsarki ya tabbatar ma ubangiji da a ce ba wannan nashi da ya aiko da ƙarya ne ya aiko shi allazi asra bi abdi wanda ya tafiyan dare da bawansa wato ya umarci bawansa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafiyan dare min al-masjid al-haram daga masallacin nan mai alfarma masallacin makatul mukarrama kenan ila masjid al-aqsa azuwa masallacin nan mai alfarma kuma mafi nisa a wannan lokacin babu wani masallaci da yayi nisa da yayi nisan masallacin da ke baitul muqaddas daga makka babu wani masallacin da ya nisa haka nan daga makka shi yasa ake ce mai al-masjidul aqsa mafi nisa imam bukhari rahimahullah ya ce haddathana yahya ibn bukayr yahya ibn bukayr <clears throat> ana an jingina shi ne zuwa ga kakansa yahya ibn abdullah ibn bukayr kamar yadda ake jingina imam ahmad ibn Hanbal zuwa ga kakansa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal sai ce Ahmad ibn Hanbal to akwai babi na musamman a musala wanda malamai ke fitarwa man nusiba ila jaddihi daga cikin malaman hadisi yahya yace haddathana lay shine ibni sa'ad al-fahmi kuma al-misri kenan wannan hadisin daga ƙasar misra Imam bukhari ya ɗauko shi an uqayl shine ibn khalid al-aili shi ma al-misri an ibn shihab shine muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah al-mashhur bi ibn shihab kuma kinayarsa guda abubakar shi masriyun ne kuma madani a cikin tabi'una a matsayin abu huraira yake a cikin sahabbai yawancin gaggan malaman hadisi sai ka ga turkin suna tukewa ne ga ibn shihab saboda haka ya yaye manya-manya manya-manyan ɗalibai waɗanda suka ɗauki hadisi suka yawata duniya baki ɗai daga cikinsu ɗaya ke na uqail a misir akwai su yunus shi ma ibn yazid al'aili akwai su imam malik akwai su ma'amar ibn rashid al'azdi da dai makamantansu ibn shihab ya ce haddasa ni abu salama shine ibn abdurrahman ibn auf قال سمعت جابرا ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جابر يشي ناجم الله صلى الله عليه وسلم هنا شيوا لما كذبني قريش lokacin da ƙureshawa suka ƙaryata ni wannan yana nufi mafi yawancinsu kenan ko ƙaryatawan mai lokacin da ya داو kenan دزا al-isra wal mi'raj suka kawo ziduwan waɗanda ke ce ma ha, za su shigo makka jibril ya ce to bismillah ne ka zan tsaya nan a sauka lahiya annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya ce in je da wannan labari ba za su gaskata ni ba ya jibril ya ce a a ko kowa bai gaskata ga abubakar zai gaskata don fa'i na hosi bikun mai gaskata wa yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka kuma tabbas haka nan ne bai fara ba da labarin ce to kun ji ta kuma wani abin da ya baro kuma wai wata nawa muke yi daga nan zuwa kasan sha'an baitul muqaddas wurin kasuwanci suka je wata uku to wannan tafiya ce wai shi har ya tafi baitul muqaddas din wo kuma ba nan ma ho ya tsaya ba ai ya je wurin Allah ko kun taba ji wanda ya tafi wurin Allah suka ce ina ya ce to shi ya ce haka da adama muna ce muku mahaukaci ne tatsuniya ne yake ba ku ba ku yarda to yanzu sai ƙaƙa ba ce to lalle kuma akwai abin nazari waɗanda ba su iya karyatawa eh, kai tsaye ke masu karyatawa kai tsaye kuwa suna cewa to ai dama haka nan ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai kai ga abubakar aka je to fa ga abinda abokin nan naka fa zo da shi kuma tun da kai komai ya zo da shi gaskata shi kakai ka ji abin da yake ce min ya ce yawa ya ta baitul muqaddas daga baitul muqaddas din kuma aka wuce da shi wurin Allah ya an so sallah ya dawo duk cikin dare guda ha kamin mu mu tafi da bacci wa shi ya yau ga tafiya ya dawo Abu abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ce wacce shi ya ce da baki ne haka kuka ji ya ce kuka ce kwarai ku ya ce to in dai shi ya ce to lalle gaskiya ku ya faɗi don ko kun kun san bai taɓa muku ƙarya ba in ku ya taɓa ku faɗi ƙarya guda da yi a wannan ba sai kun zo kun tambayi ni ba ku don kanku za ku yi hukunci a kan wannan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce lamma kazzabani quraish lokacin da sha suka ƙaryata ni ƙubtu filhijin suka ce to in gaskiya ne to ya zo mu mai tambayoyi dangane da abin da ya shafi masallacin baitul muqaddas in har ya faɗi mana lalle ya siffanta mana yadda masallacin yake da abin da muka sani ciki to za mu gaskata shi nan ba kulle suke so su yi ba to wanda ke tare da Allah ba a kule shi annabi sallallahu alaihi wasallam karbi gayyatar an ka zo baitin eh, masallaci mai alfarma nan cikin makka a tambaye shi abu kaza wuri kaza menene ke wannan wurin sai faɗi musu abu kaza ne wuri kaza fa me ke wurin kusurwa kaza shi ce abu kaza ne a wuri kaza fa me yake wuri yace abu kaza ne adadin su nawa adadin su kaza ne yace fa jallallahu li baitul muqaddas sai Allah ya kwaranye mini shamaki duk gaba dai aka ɗauko mini ga baitul muqaddas ina kallo ga masallacin nan gaba na abu ne mai ban mamaki ba mai ban mamaki ba da ka kunna talabijin nan duk abin da ake gwadawa cikin talabijin nan tasha kowace ƙasa ce sai ga hoton abin nan kana gani tas ko kuwa to idan bature madauka haka nan idan ba ture kana nan Najeriya ya gwada maka abin da ke faruwa Amerika a halin yanzu ko gidajen White House shi duk gaba ɗaya abin da ke ciki ana nuna ma sai na ga Allah subhanahu wa ta'ala na ya nuna wa manzonsa baitul muqaddas shi ne ɗauko ya kawo mai ga nan yana gani ai wannan ne mafi sauƙi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce faɗa fiktu sai na shiga ɓafik na daga cikin af'alin shuru faɗa fiktu sai na shiga akhbirhum ina ba su labari an ayatihi alamomin da ke cikin duk baitul muqaddas din ina ba ina faɗi musu wa na anzur ilaihi alhali wannan lokacin da nake ba su labarin ga masallacin nan ina dubinsa ina gani abin da ya faru kenan amma kin sun yi imanin ba su yi ba sa Allah ce wa ma mana'ana an nursala bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun dalilin da yasa Allah subhanahu wataala bai nuna musu mu'jizozin kenan ko da sun ce ayi din don ba gaskatawa za su yi ba wanda yake sai ta gwada mini zan yi to bai yi imani hmm. amma wanda shi zai yi imani to da gani yaka daukan darasi ba sai ya ce gwada mini abu kaza ba Allah ran ba sai aka ce mi babul mi'raj قال حدثنا مدرك بن خالد قال حدثنا محمد بن يحيى عمار بن يحيى قال حدثنا أتانا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن سعد رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن لا يشرك بيده بينما أنا بن حكيم وربما قال الحجري مرتجعا الى كلام الاخر فقد قال وسمعته والأم فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعنيه قال من الصبرة هذه إلى شعرته وسمعته والأم من كفه إلى شعرته فاستغرب قلبي ثم أوفيت بكف من ذهب المملوءة إيمانا فقلت قلبي ثم حشي ثم أوتيت بدابة دون البغل وفرع الحمار أضرب فقال له الجارود وهو هو البراء يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أكثر طرفه فهملت عليه باب المعراج إمام البخاري رحمه الله بما جاء kan حديث با sai da zo ga mi'raj tukunna shine kuma hadisin Isra'i kuma shine hadisin mi'raj din dan nu hadisi suke ko sai magana wani abu a ƙarƙashin unwanin da ya rubuta hadisul isra sannan nan babul mi'raj kamin mu kai nan mu shiga a cikin hadisin <clears throat> babba hadisi ne wanda ya kunshi aqida babba daga cikin aqidodin ahlus sunna wal jama'a shine cewa Allah subhanahu wata'ala a sama shike ba a ƙasa ba ba a gabas ba ba a yamma ba a kudu ba ba arewa ba sama yake amma a sha'ira da makamantansu suna musu haka suna cewa a'a a ko ina yake ai shi Allah ba cewa ga wurin da yake ba ba mai bagiri mai shirin na cewa wa nahi kamin mimman shaqqa jibrilu sadrahu wa min hissati shaytan tahara sirrahu fa asra bihi laylan فأكمل أمره ضمير تولد كف جبريل ظهره ظهره فما خامرت أجفانه سنة الغمد وناهيك يا إشيك زما بالضم مؤجزة ممن شق جبريل صدره ga wannan da Jibril ya tsage kirjinsa tsagan kirji so biyu aka yi masa na farko tun yana wurin da sai da halima aka tsage kirjinsa aka ɗebe zuciya aka wanke aka ɗebe rabon shida a ciki aka mayar aka ɗunki halima ta firgice ta ɗauko shi ta kawo shi wurin waliyansa sai kuma ga Isra'a. nan ma aka tsaye ƙarni aka ɗauko zuciya nan wankewa ruwan zanzu aka sa aka wanke fasara bihi lailan ya tafiyan dare da shi fa akmal amrahu sai cika mai lamarinsa wato na musulunci damirun zuciyar da tawallat kaffu jibrilu baharahu tafin jibrilu ne jibinci tsarkake wannan zuciyar to fa ma khamarat ajfanuhu makibtayinsa idanu kenan ba su lullube da sinatul ghamdi an gaje da ke sa rimta idanu ko ko gyangyaɗin da ke sa mutum ya rinsa idanunsa to ba su lullube idanu annabi sallallahu alaihi wasallam yana falke kuma yana gani kar aka tayar da shi har aka dawo da shi isra'a kenan ko me wannan baiti ash'ariyun ne shine alfazazi amma duk da haka suna cewa Allah ba sama shiki ba ko ne kuma yace ala inna rabbal arshi sharrafa ahmada wa waffa bihi bushra wa an anjaza maw'ida وأسرى به حالا وشفعه غدا جرت ليلة الإسراء ذكر مخلدا ومن كرسول الله لله يعرج yace ala ku saurara inna rabbal arshi lalle ne ubangijin al'arshi sharrafa ahmada ya ɗaukaka ahmad shine muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waffa bihi bushra kuma ya cika ya cika masa bushara malamai suka ce tun annabi Ibrahim alaihi salam kenan da ya roƙa Allah subhanahu wataala ya tayar a cikin eh, eh, zuri'arsa wanda za su gaje shi su ci gaba da wannan labari na musulunci amma fa banda kahirai Allah ya ce wa ban kafar za mu ji shi su daɗi amma daraja da mukami da matsayi na musulunci to wannan sai mu'minai kawai ah, yace ala inna rabbal arshi amada wafa bihi bushra wa anjaza mau'ida wa asra bihi halan ya isra'i da shi a nan duniya ya halan wa shafa'ahu al-ghada gobe alkiyama kuma ya bashi ceto ya riga ya bashi وأسرى به حالا وشفعه غدا جرت ليلة الإسراء ذكر مخلدة درنا إسرائي ya yi ta tafiya da ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam ilal abad shine zikr mukhalladan sai ce wa man ka wane ne wanda yake awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arju ila Allah shi ma'ana lillahi lillahi ya ariju yana hawa zuwa wurin Allah wane ne babu shi ko amma kuma bai ce kuma Allah sama shi ba bai imani da cewa kuma Allah na sama ba amma kuma ga shi ya ce lillahi ya ariju ko ba ga Allah ce ba ilahi yas'adul kalimu tayyib ko bar rafa'ahu Allah ilayhi sai ya faɗi abin da ayoyi suka faɗi amma me amma kuma a ƙarshe bai imani cewa Allah na samun ba bai tsaya a nan ba sai ce nabiyun ala kullil anami muqaddamun wa fihi kiramun wa huwa asma wa akramu huwa shamsu nuran wan nabiyuna anjamu wani baitin kuma wal bariyatu anjamu على ليلة الإسراء والناس نوم سماء سماء ثم زاد على السبع يتي نبي هو شي محمد صلى الله عليه وسلم نبي النبي مقدما على كل الأنام شيء لكم أذن جبات رواك دوان تالكي جبائي duk da wafihim kiramun akwai masu daraja a cikinsu amma wa huwa asma wa akramu shi mafi ɗaukakan su kuma mafi darajar sai ce huwa shamsu shi ne rana wannan biyu na sauran annabawa kuma an jamu tauraru ne wani baitin walbariyar sauran talikai kuma an jamun taurari ne sai ce ala ya ɗaukaka sama lailatul daren isra'i wannan su alhalin mutane nuwamu suna can suna bacci ya ce sama'an sama'an ya ce sama ta farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sun maza da ala sab'i kai har sai da ya wuce sama ta bakwai <laughs> ko kuwa sai da haka wacce ta bakwai aka kai ga sudratul muntaha amma duk da haka kuma bai imani cewa Allah da sama ba <laughs> sannan kuma cewa walimla wa qad sadal anama manaqiba wa qad kharaqa sab'a samawati rakiba ila hadratil qudus al aliyyati zahiba rawaina lahu fil mu'jizati ajaiba tadullu ala tamkina fil qurbi wan nasr yace walima walimla saboda menene annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama mafi daukaka a cikin mutane duka ba wa qad sadal anama manaqiba alhali ya shugabanci ana matalikai wato ya tsere musu game manaqiban darajoji wa qad sada al anama manaqiba wa qad kharaqa sab'a samawat ya kece ko ya keta sammai bakwai ya shiga cikin wannan ya keta ya shiga cikin wancan keta ya shiga cikin wancan haka ya ta tafiya wa qad kharaqa sab'a samawat rakiba a ina ne ya dosa yace ila habratil quds al zahiba zahiban yana mai tafiya ila hadratul qudus zuwa ga fadan nan mai tsarki fadan wa kenan fadan ubangiji subhanahu wata'ala al'aliyya madaukakiya amma kuma duk da haka ko bai imani cewa Allah na sauka to mi'raj din kenan shi ne imam bukhari yake babul mi'raj babin da ke magana akan takawa araja wato ya taka daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu zuwa ta uku haka nan kamar yadda Allah ce ta'ruju ta'rujul mala'ikatu ko wato mala'iku suna hawa wa ruhu da kuma jibrilu tare da su ilaihi zuwa ga shi Allah subhanahu wata'ala حدثنا هربة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى شين العوذي قال حدثنا قتادة شين قتادة كن سن شكو غسونا suna amma da kuma daraja da ilimi da matsayi قتادة من دعامة السدوسي عن أنس ابن مالك عن مالك ابن sa’asa’ata al’ansari abu hamza khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam an na nabi Allah sallallahu alaihi wasallam haddasa hu an lailatin usriya bihi usriya yadda wata riwaya na zuwa da bihi usriya bihi kamar riwayar kushmai hani yana ba su labari dangane da daren nan da aka yi tafiyar dare da shi fa da sai ce bainama ana nan ana fil hatim wa rubbama qala fil hijri ko dai cikin hatim nake wani lokaci kuma sai ce wa ana fil hijri malamai suka ce to da shi wannan shakka ɗalibin Anas ibn Malik. Haɗim ɗin kuma shi ne alhijir ɗin. Alhijir shi ne katangan nan da aka zagaye gefen kudu kenan ga eh, abin nan ɗakin ƙaba nan da ba da sauran ginin ba aka yi gajeruwar katanga ko to nan ne ake ce ma hijir kuma nan ne ake ce ma haɗim kuma wasu su ce hijir isma'il wasu su ce hijir quraish amma hakikanin hijir quraish ya kamata a ce don ba isma'il ya wannan katangan ba quraish ne su kai hmm. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wataran ina nan cikin wannan wurin mubtaji'an ina kwance idza tani atin sai ga wani mai zuwa ya zo min faqadda sai ya tsaga qala wa sami'tuhu eh, hammam ibn yahya yace naji malami na qatada yaqulu yana cewa abinda aqadda shine shaqqa sai ya tsaga ma baina hazihi ila hazihi zai mana bayani nan gaba menene hazihi na farko menene hazihi na biyu daga wannan wurin zuwa wancan wurin fa qultu li jarud wa huwa ila jambi yace sai na tambayi jarud in ji hammam ibn yahya ma ani bihi me yake nufi da hazihi ila hazihi qala min sughurati nahrihi daga kafar nahrihi masoka wato wuya ila shi'iratihi har zuwa ga shi'ira wato mara har zuwa gashin mara tuna asali sughratun nahar nan ne sughratun wasu kuma su ce labbatun nahar amma nan ɗin da suka yi magana gaske ne nan ƙasan ƙirji ne aka huda bayan an wuce karangamman ƙirji ƙasan ƙirji da saukowa daidai wannan ramin da kenan daga nan ne aka tsaga har zuwa abin na mararsa to shi ne ce wasa mi'tuhu kuma har yanzu na ji shi da ya ƙuli yana cewa min ƙasfihi ila shi'iratihi wato daga farkon kirjinsa shine ƙasfihi farkon ƙirji na fara daga wannan rami ne da ne magana zuwa sama to daga nan aka ɗauki tsagan har zuwa ga mararsa yace ga kalbi sai ya hidda zuciyata shi wannan da ya zo ya tsagan sun utitu bi ɗastin sai aka zo mini da tasa min zahabin na zinari mamlu'atin imanan yana cike da imani saboda me aka ce imani wato abin da ke cikin tasan yana ƙarin imani ne yana ƙara imani ne da kuma hikma saboda haka aka ambace shi da imani fa ghusila qalbi sai aka wanke zuciyata thumma hushiya sannan sai aka yi aka yi mata ciko alhashu shine ciko kamar yadda ake ɗinke gidan filo ko kuma katifa sai a kawo kaɗa a cika ko kuma a can sanda wasu ba su da kaɗa a kawo ciyawa a cika shi ke na hashu ke na hushiya sai aka ciki su da sannan aka mai da zuciyar yadda take aka kai ta can inda take kuma to nan yake istakhraja qalbi ba dole ne a ce ya rabo zuciyar da jiki ba ya dai dago zuciyar daga inda take don zuciyar na nan cikin karangamman gaba ya samu damar da zai aikin da zai yi ya gama to sai mai shi tan kuma inda take nan bayan ya gama wannan sun tu bi dabba sai aka zo min da wata dabba dunal bagli ba ta kai girmar abin nan ba alfadari ba amma wa himar kuma ta fi jaki girma abyada kuma faraci faqala lahul jarud sai jarud ya tambaye katada Huwal al-buraq ko ya tambaye abin anas yace ce huwal buraq ya aba hamza ko wannan dabba ita ke ce ma buraq ya kai abu hamza kinaya anas ibn malik kenan Ƙala Anasun na'am anas yace ƙware ko ita ce buraq yada'u khatwahu inda aqsa tarfihi wannan dabba in ta cire kafa iyakar ganin ta take aza kafar fa humiltu alaihi sai aka dauke ni bisa wannan dabbar sai mu ya faru a laramma قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إليه قال نعم إلى مذهب به فنعم المرجع جاء ففتح ما خرجت فإذا فيها احد قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم سعي حتى في السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك آه، محمد إلى وقناه في يديه نعم إلى ما به